Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba. Sunana Hauwa Sharif tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke fara cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asibahin yau Laraba 27 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai. to hawa hukumomi waɗanda da waɗanda suka tsira a hararen da aka kai jihar plateau da ke arewa maso tsakiyar najeriya sun ce akalla mutum 140 a kashe a hararen kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito wata fashewa ta auku a kusa da ofishin jakadancin isra'ila da ke new delhi babban birnin kasar india ambaliyar ruwa da ta auku a tsakiyar kasar congo ta halaka akalla mutum 22 goma daga cikinsu 'yan gida ɗaya ne a cewar jami'an kasar To Allah shi kyauta, kanin labaran kenan. Idan shirin ya shiga kasar Ghana za a je da aka gudanar da wani babban taron karfafa gwiwar al'umma musamman matasa kan batun kasuwanci mai lakabi da Zango Startup Summit 2023. mun samu wani partnership ne da ministry of finance da world bank suna son su taimaka ma matasa duniya baki daya muna kuma tafi da rahoto da ya duba matsalar kwararowar hamada a najeriya lamarin da kwararru suka ce sare itatuwa na ɗaya daga cikin abin da ke ta'azzara matsalar da ma rikici tsakanin manoma da makiyaya a kasar. saran daji din ya shafe mu da dama ba kaɗan ba kuma mu kafin mu an ma dajin ya kare sai a kasance da shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala faruwar Sanyin na amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumomi da waɗanda suka tsira a har-haren da aka kai a jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sun ce akalla mutum 140 a kashe a har-haren kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya yi rawaito. har su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakantawa da rikicin manoma da makiyaya a ƙasar gwamnan jihar ta filato caleb mutfuwang a ranar talata ya ce an kai har ne a ƙauyuka akalla goma sha bakwai ba tare da wani dalili ba a tsakanin ranakun asabar da lahadi security agencies must do work to be able to identify who are the sponsors of these attackers. Gwamna Mutuwan kenan yayin wani jawabi da aka wallafa a shafinsa na Facebook yake cewa ya zama wajibi jami'an tsaro su yi aikinsu su gano suwaye suka ɗauki nauyin waɗannan hare-hare suwaye suke sa musu makamai kuma daga ina suke samun kudaden sayan makaman. Kamfanin dillancin labarai na AP ya roto cewa akan ɗora alakin ire-iren waɗannan hare-hare da ke faruwa a yankunan arewa maso tsakiya da arewa maso yammacin Najeriya. masu fama da rikicin makiya da manoma akan fulani zargin da fulanin suka sha musantawa hukumomi camp of uh, um, a India sun ce babu wanda ya mutu ko ya ji rauni a wata fashewa da ta auku a kusa da ofishin dakadantin Isra'ila da ke a New Delhi a ranar Talata. Suna masu cewa yanzu haka an kaddamar da bincike kan lamarin. jami'ai sun ce tuni an sake an sake bude ofishin jakadancin na isra'ila bayan fashewar sannan babu wasu bayanai da suka nuna ko wani da ya zo wucewa ta gefen titi ya ji rauni sanadiyar fashewar tuni dai isra'ila ta ba 'yan kasar ta umarnin su yi tsantsan a babban birnin india majalisar tsaron isra'ila ta ce wata sanarwa da ofishin prime minister benjamin netanyahu ya fitar ta ce mai yiwuwa fashewar yunkuri ne na kai hari isra'ila dai ta umarci ofisoshin jakadancinta da ke sassan duniya da su zauna cikin shiri yayin da ake samun karin hararen nuna kyamar yahudawa tun bayan da ta kaddamar da hararen martani akan mayakan hamas a yankin zirin gaza hakan na faruwa ne yayin da isra'ilan ta ce tana niyyar fadada kai samami ta kasa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar yankin gaza inda ta kara jaddada cewa yakin da take da hamas zai iya ɗaukan watanni kafin ta kammala shi lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa shan kasi na ɗaya daga cikin likitocin hukumar lafiya ta duniya da who a yankin na gaza there's Ya ce akwai sansanin da ke dauke da dubban mutane waɗanda suka samu mafaka a nan saboda sun rasa mahallansu ko kuma sun tserewa rikicin da ake yi. dakarun isra'ila sun ce sun kai hare-hare a wurare sama da ɗari ciki har da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda hamas ke amfani da su wajen shirya hare-hare a kan dakarunsu ambaliyar ruwa da ta auku a tsakiyar ƙasar congo ta halaka akalla mutum 22 bayan wani ruwan sama da aka tafka goma daga cikin mutanen 'yan gida ɗaya ne a cewar jami'an ƙasar gwamnan gundumar da ake kira kananga a tsakiyar lardin ƙasar ta congo john kabe ya ce ruwan saman da aka kwashe sawai ana yi ne ya haifar da ambaliyar ruwan wacce ta lalata gidaje da dama yana mai cewa tuni aka baza jami'ai don neman waɗanda suka tsira da ransu a ranar talata aka ƙara tabbatar da mutuwar mutum biyar bayan adadin sha bakwai da aka fitar a baya matsalar ambaliyar ruwa da ruwan sama ke haddasawa a wasu sassan ƙasar ta congo da ke yankin tsakiyar afirka matsala ce da take yawan aukuwa musamman a yankunan karkara a watan mayun da ya gabata mutum sama da ɗari 400 suka mutu bayan da aka samu zaizayar ƙasa sakamakon ruwan sama da aka kwana ana yi An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Accra a ƙasar Ghana domin jin yadda ta kwashe a babban taron Zango of Summit na shekarar 2023 mai karewa da aka ce an shirya domin ƙarfafa gwiwar al'umma musamman ma matasa a harkar kasuwanci domin dogaro da kai kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton na Idris Abdalla Bako. Taron mai taken karfafawa, hadawa, sauyawa, karfafa ruhin kasuwancin 'yan zango ya haɗo kan matasa kimanin 500 shugabannin al'umma, masu ƙananan sana'o'i, masu zuba hannun jari da masu tsara manufofi, inda aka tattauna dabarun bunƙasa ci gaban zangunan Ghana ta hanyar ƙara matasa ƙwarin gwiwar gudanar da sana'o'i da kasuwanci. Mahmud Jaja, shugaban Zango Vision Hub, ƙungiyar da ta tsara shirin ya yi ƙarin bayani ga muryar Amurka. Zango Vision Hub ƙungiya ne na matasa wuraren da muke duban yadda za mu taimaka ma matasa musamman wurin eh, aikin sana'a wanga shiri mun samu wani partnership ne da ministry of finance da world bank suna son su taimaka ma matasa duniya baki daya amma na suka gan kamar cikin zangonnin mu saboda mu muna kokari she suka ba mu wannan support kamar mu mu zama kamar wanda za mu yi mu select young people na agent na tsakanin mu matasa to muna da office da inda muke training matasan isa wanga training ga mun ba su four months training bayan four months training nan to she muka ce yau su zo su pitch su gara ma duniya gaba diya abin da suke yi babban bako na musamman a wurin taron karamin minista kan harkokin kuɗi dr muhammad amin adam ya shawarci al'ummar zango we have been sleeping for a long time and it appears everybody has come to the conclusion that zongos are behind but zongos are not behind ya ce mun jima muna barci kuma ga dukkan alamu an kai ga cewa mu 'yan zango muna baya amma 'yan zango ba ma baya domin muna da mutanen da suka ba da gudunmawa wajen ci gaban mu a matsayin su likitoci malaman makaranta 'yan kasuwa da sauransu amma muna buƙatar mu har haɗo ci gabanmu da kanmu don da haka ne za mu iya ba da labarin kanmu da kanmu baya ga shawarwari daga wasu fitattun 'yan kasuwa an buɗe fili ga wasu gungun matasan 'yan kasuwa guda goma sha biyar inda suka bayyana dabarun yadda za su gudanar da kasuwancinsu kuma su samu riba ga wani kwamiti da zai tantance gungun da ya nasara daga bisani sai a ba wani wannan gungun tallafin kuɗi mai tsoka da zai gudanar da kasuwanci a ƙarshe gungun da bushira abbas wanda ke noma aburba ta yi nasara sunana abbas bushira muna sana'an aburba gaskiya mun go through zongovation program na for the period of more than three months mun koyo a lot in fact jenny na ya tanye ni na iya na accept reality uh, challenges in business so alhamdulillah mun gode ma zongovation na gode ma allah da ya bani da courage da eh, karfi na iya na go through program ga success Wasu da suka halarci taron sun yi tsokaci ga muryar Amurka. Sunana Aisha Yusuf, ne ma taron mun ga yayi fine. kuma ajiya guda da ta yi fira batun sabulu da zuma blues na ya kama mini rai na ce to inda ya ka gama ba halle samu ma mu samu wani abu cikin mu ma mu kama saboda gobe da eh, sana'a muna yi amma na samu wannan sabulu na kara na mai fani suna na khadija ali a lakabi na malama ladidi alhamdulillah ni zuwa na yau dai na ji daɗi kuma na yi farin ciki da na ga yaran mu suna wadanga abubuwa mun gode ma Allah Allah Allah ya sa su fi haka. Kungiyar Zango Vision Hub ita ce ta shirya taron tare da haɗin gwiwar Bankin Duniya da ta ɗauki nauyin shirin da tsarin harkokin kasuwanci da ƙirƙire kirkire na ƙasa ko NEIP da kuma ma'aikatar harkokin kuɗi ta Ghana Idris Abdullah Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana. An gaida Idris Abdullah da wannan rahoton masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad da kashe na biyu na labaran duniya. Koriya ta kudu ta kakaba wasu 'yan Koriya ta Arewa su takwas takunkumi saboda rawar da ta ce sun taka wajen taimakawa Koriya ta Arewa kera makaman nukiliya ta hanyar safarar makamai da ayyukan kutse a rambunan adana bayanai a sassan duniya. ma'aikatar harkokin wajen koriya ta kudu ce ta bayyana hakan a ranar talata takunkuman na zuwa ne bayan da koriya ta arewa ta harba wani sabon makami mai linzami kirar ballistic matakin da koriya ta kudu da amurka suke allah wade da shi suna masu cewa ya take matsayar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mutanen da takunkumin ya shafa sun hada har da wasu shugabannin ma'aikatan ma'aikatan kasar waɗanda suka taka rawa wajen gudanar da ayyukan kutse a yanar gizo da kuma wani wanda ya taimaka wajen safara kayayyakin hada makaman na nukiliya a lokacin yana aiki a ofishin jakadancin koriya ta arewa da ke china tun daga bara koriya ta kudu ta kakaba takunkumi a kan mutum 83 da kuma wasu kamfanoni 53 da ke da alaka da ayyukan kera makamai a koriya ta arewa wani jirgin sama dauke da fasinjan india 276 ya sauka a mumbai a ranar talata bayan da aka na shi tashi har tsawon kwanaki hudu a faransa sai bayan da hukumomi suka kammala bincike kan ko safarar mutane aka yi ta haramtacciyar hanya jami'an tsaro da na shige da fice sun yi wa fasinjan jiragen wato jirgin tambayoyi inda daga bisani aka bar wasu daga wasu daga cikinsu da dama suka wuce 'yan sandan faransa sun tsare jirgin na kamfanin shatar jirage na legend da ke kasar romania bayan da ya baro dubai ya sauka a karamin filin tashin jirage na vatiri don a duba lafiyarsa jami'an tsaron sun kuma tsare mutum biyu da suka ce suna taimaka musu wajen neman karin haske kan zargin safarar bil'adama yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike To madalla labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. har yanzu dai muna afirka ta yamma wannan karin a jagaban kasashen wato najeriya inda kwararru suka ce sara itatuwa na ɗaya daga cikin abin da ke ta'azzara matsalar kwararowar hamada da ma rikici tsakanin manoma da makiyaya a ƙasar wakilin ma abuja alhassan bala ya tattauna da wani makiyayi a birnin na abuja kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton kiwon shanu sana'a ce da aka san fulani makiyaya kamar suleiman shitu sai ni ke yi shekaru aru-aru ba kamar wasu kasashen duniya ba shanun fulani na zuwa kiwo ne daga wani guri zuwa wani guri musamman a dazuka suleiman ya ce dazuzzukan da suke zuwa kiwo suna karewa wani abu da ya yi daidai da alkalman hukumar kula da gandun daji ta kasar wacce ta ce najeriya ta rasa kashe 96 na dazukanta saboda sare itatuwa saran daji din ya shafe mu da dama ba kaɗan ba kuma mu kafin mu an ma dajin ya kare don nan inda muka tsaya a nan kurmi ne daga nan kafin ka je hanya ba ka ganin kowa saboda rashin itatuwan nan shanun ma da rani in ya yi wahalan da suke sha ya fi ƙarfi saboda daji duk ya kare daji an sha itatuwa dama kamar da rani haka za a iya samu shanu za su dinga shin ganye to yanzu babu shi rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce kashi sittin da biyar na nama da kuma kashi saba'in na nonon da ake sayarwa a ƙauyukan yankin sahel makiyaya ne ke samar da su suleiman ya ce batun rashin isassun bishiyoyi na barazana ga harkar kiwo musamman ga fulani makiyaya shanu kan nan gaba kaɗan babu shanu don za a sai dai ashe shanu dai dama akwai su amma babu su ya za a yi mu samu mu da za mu huta mu samu kiwon ma wanda za mu yi mu zauna mu rabu da shigan dajin ma mu samu inda za a yi mana mu dinga yin kiwon mu a gida hukumomi da dama a najeriya na kokawa kan malalowar hamada da zabtarewar ƙasa a ƙasar shugaban hukumar tabbatar da bin dokokin muhalli ta najeriya nazriya farfesa aliyu jauro ya bayyana girman matsalar ga najeriya in aka cire bishiyoyin nan ana sare su shi kasan nan ya zama na bayi da wani abun da zai kare shi ya zama na kasa yana na so shi yake jawa yawan kasa. in iska ya zo mai ƙarfi zai kore zai cire topsoil wato ƙasa na sama shi kuma ƙasan saman nan shine ƙasa mafi muhimmanci <laughs> matsiro ma manoma in suka yi shuka ƙasan saman nan shine ainihin abincin in ka shuka bishiya zai samu ko ka shuka duk wani nau'i na abinci a wurin zai samu to in iska ya zo ya kwashe haka in aka yi ruwan sama mai karfi saboda ba bishiyoyi da ya rirrike kasan nan so ruwan nan sai zo wanke sama in ya wanke ko kayi shuka ba za ka samu amfani mai kyau ba baya ga yadda wannan matsala ke shafar makiyaya a fadin najeriya masana da ma hukumomi na nuna damuwa kan yadda sare bishiyoyi zai ta'azzara ɗumamar yanayi a najeriya alhassan bala abuja najeriya an gaida alhassan bala Jama'a kadai a shafa'a ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar mata VOA a kan mita 200.5. Baya ga haka duk sada aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shirinmu na wannan makon ci gaba ne daga inda muka kwana a makon jiya. Kan bitar muhimman al'amuran da suka wakana a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda muka soma ambatawa a makon jiya. a ranar 26 ga watan yuni sojoji a jamhuriyar Nijar sun yi wani juyin mulki inda suka hambarar da zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum tare da ayyana janar Abdulrahman Chani a zaman shugaban mulkin soji. Sojojin sun ambata kalubalen tsaro da na tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa a zaman dalilansu na yin juyin mulkin. To amma dalilan nasu sun haifar da ayar tambaya tsakanin 'yan kasar. kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samu wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokaradiyya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa goma sha uku na jagoranci na ita wannan jam'iyya jim kaɗan da yin juyin mulkin kuma ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas ko sidiyawo ta yunkura ta hanyar ƙaƙabawa Nijar ɗin takunkumai har ma da barazanar amfani da ƙarfin soji. Muddin ba a gaggauta janye juyin mulkin ba. A nan ma dai an yi ta kai ruwa rana tare da fashin baki. Na farko dai ah, sun sani cewa akwai ƙasashe uku ko huɗu. wato chadi da burkina faso da mali da gini duka an yi juyin mulki kuma sojoji ne ke rike da su kuma cikin wannan kungiya suke to amma kuma kungiyar ba ta ce musu komi ba abin ma ban haushi da aka tashi aika sakon wannan kungiyar sai aka aika shugaban kasa na chadi wanda shi ba zababbe ba ne eh, kaga ire-iren waɗannan kurakurai da kungiyar ke yi su kisa ana ganin kamar dai wato kiɗan waɗansu manyan ƙasashe ne waɗannan ƙasashe na afirka ko shugabannin ƙasashe na afirka ke takawa tasirin wannan abun ba mai kyau ba ne ga ita ƙungiyar ecowas kuma tasirin ba mai kyau ba ne ga ƙasashen ecowas su kansu na farko dai sanin kowa ne ƙasashen mali da burkina faso da gini waɗanda suka yi juyin mulki kuma sojoji ke rike da su kuma suna da iyaka ta kud da kud da ƙasar Nijar ba za su kyale wato a nuna ma eh, sojojin juyin mulki na ƙasar Nijar wato ƙarfi ba. Abu na biyu Najeriya wadda ita ce ke bada kashi saba'in na bisa ɗari na kudaden da ake gudanar da wannan kungiya ta ECOWAS. Tana fuskantar nata matsaloli na tsaro a cikin ƙasa. yaushe kuma take da lokaci da kuma karfin uh, sojojin da za su je su yi daura yaƙi da wata ƙasa na uku wato idan aka tadda wannan yaƙin ya ɓarke ko shakka babu jihohin najeriya waɗanda ke makwabtaka da nijar za su ɗanɗana kuɗa su mako ɗaya kuma barazanar amfani da ƙarfin soji da ecowas ɗin ke ƙara zafafawa kan ƙasar ta jamhuriyar nijar ta haifar da martani daga kasashe biyu kawayen Nijar ɗin Mali da Burkina Faso waɗanda su ma suke a ƙarƙashin mulkin soji ta hanyar juyin mulki kafin na Nijar ɗin inda suka fito ƙarara suka ce ahir tare da barazanar cewa muddin aka kai wa Nijar hari to kuwa lalle duk suna dafa mata baya domin ta kare kanta. To sai dai wasu manazarta sun bayyana martanin a zaman tauna tsakuwa ne kawai domin aya ta ji tsoro. to wannan har ya kasance gaskiya ne kuma da gaske din suke yi to wannan kaga zai kazanta yanayin da ake ciki a Nijar. amma ni ana tunani kawai wani tsari ne suke hito da shi ko na yin barazana saboda su nuna ma ECOWAS cewa da gaske suke yi amma kai gazan komi a duk wanda ya sa abin da ake ce ma ecowas da karhin sojojinta da irin kasashen da aka yi yaki irin wannan na basa sama sun shiga sun shirya a ecomog din nan ya san cewa wannan barazana ce kawai amma dai hadarin da ke ciki shine irin mutanen da basu ji ba su gani ba farakulla da kuma yadda abin yana iya zama wani yaki yaƙi haka na cikin gida ko kuma yaƙi wanda zai ɗaya jama'a amma dai uh, ita ecowas ta ɗauki hanya ta lumana ta diplomasiyya a ga hanyoyin da za a bi a tabbatar da cewa an dawo da demokrasi kuma ganin da suke yi kamar cewa wannan harka ce cikin gida ba haka ba ne in kuma cikin gida ne gaskiya ecowas ko cdao tana cikin wa'anda a cikin gida saboda abin da ya shahi niger ya shahi nigeria ya shahi mali ya shahi burkina faso ya shahi cote ya shahi ghana da dai sauran kasashen ah, ita ecowas ncdao A kusan tsakiyar watan Satumba ne kuma sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cika kwanaki 100 kan karagar mulki. Inda wasu suka ce alasan barka domin kuwa an ga sauye-sauye. To sai dai wasu manazarta kan har ma da akasarin 'yan Najeriya suna da ra'ayi akasin haka. ana gudu kusan ana susan duwawu an wayi gari ya cire tallafin man fetur farashin man fetur ya kara kuɗi kusan za a ce ya yi gwabran zabo cinikayya da muke yi kudaden kasashen ƙetare wato kaman dala da pan da sauran kudaden kasashen ƙetare ya haɗa kan kasuwan wato abinda muke kira a turanci official red da kuma ta 'yan jari hujja wanda muka fi sani da parallel market a turance wa'innan matakai da aka ɗauka sun kawo ma 'yan najeriya matsaloli na fitan hankali ilimin tattalin arziki da raya kasa dole sai an sha wahala dole sai an zauna an sadaukar da kai kuma wajibi ne a yi shi cikin adalci misali koyaushe daga lokaci zuwa lokaci yakan fito ya ce ya san wahalar da ake sha kuma ga irin kuɗin da aka tara kuma ga abin da zai yi kuma mun gani a ƙasa sai dai idan rijiya ta ba da ruwa guga ya kamata a ce ba zai hana ba A cikin watan na Satumba ne kuma tsohon firayim ministan kasar jamhuriyar Nijar Hamma amadu wanda ya arce daga kasar ya kwashe shekaru na zaman gudun hijira a wasu kasashe. Ya koma kasar watanni biyu bayan juyin mulki. Wannan lamari dai ya haifar da shakku yayin da wasu ke ganin ba wani abin da hankali a ciki. Hamma a matsayi ne da lan kasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba akan cikin kasa ta ga halin da take ciki don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa eh, cikin wanga hali da kasar Nijar ta Da walakin kuda a walki haka ta'a hama bai tasowa daga ƙasar turai ya shigo ƙasar nan kuma a ce shi ne ɗan siyasa na harko a cikin waɗanda duk an ka kama ɗin nan ta hanyar wannan zanga-zanga da wasu abubuwa da suke da alaƙa da siyasa a ce shi ne na farko da aka fara saki kuma aka ba shi Eh, sakin talala wannan mu a namu na eh, fanni muna nazarin cewa kamar sojojin akwai wata murfa gare su a kan hamma watakila suna ganin zai iya dawa musu su tahi da jagorancin kasar nan yadda ya kamata ko kuma suna shirya shi a matsayin dan takara a gaba wanda suke kyautata zaton zai ɗaukar kasar nan kuma ya farfado da martabar kasar nan A cikin wannan wata na Disamba kuma mun kawo muku yadda rikicin siyasa ya kazance a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya. Tsakanin gwamnan jihar Siminalayi Fubara da wanda ya gada Neso Moke wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja. Abin da yake faruwa da yi nesa da bayanan da muka yi a baya na cewa a Najeriya zai yi a siyasar Ubangida ba. Duk da cewa abin da ya fara shiga tsakaninsu na fari an yi kokari an sulhunta tsakaninsu har shugaban kasa ma kansa wanda ba jam'iyyarsa ba ne ya sa wasu suka shiga tsakani karkashin shugabancin gwamnan bauchi wato sanato bala abdulkadir muhammad a wannan lokaci ana ga kamar abin ya wuce to amma kuma shi duk wanda ya san wani irin mutum ne wiki ba mutum ne wanda yake janyewa akan matsayarsa cikin sauki ba yana ganin cewa girmamawa da kuma mika wilaya da iko a wajen wannan gwamna yadda yake so kamar ba zai samu ba shi yasa ka ga irin abin da ya sake faruwa ya faru masu saurare a nan za mu dasa aya wanda kuma shine shirin mu na ƙarshe a wannan shekara ta 2023 A madadin dukkan wakilan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma Dadi Balawe da ya ta daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga nan Washington DC sai mun haɗu a sabuwar shekara ta 2024. sai mu ce masu sauraro a nan muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice. hukumomi da waɗanda suka tsira a har-haren da aka kai a jihar plateau da ke arewa maso tsakiyar najeriya sun ci akalla mutum 140 a kashe a hararen kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito hararen su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakanta da rikicin manoma da makiyaya kamfanin dalancin labarai na ap ya rubuto cewa akan dora alhakin ire-iren waɗannan hare-hare da ke faruwa a yankunan arewa maso tsakiya da arewa maso yammacin najeriya masu fama da rikicin makiya da manoma kan fulani zargin da su fulanin sukan sha musantawa hukumomi a india sun ce babu wanda ya mutu ko ya ji rauni a wata fashewa da ta auku a kusa da ofishin jakadancin isra'ila da ke new delhi a ranar talata suna masu cewa yanzu haka an kaddamar da bincike kan lamarin jami'ai sun ce tuni an sake buɗe ofishin jakadancin na isra'ila bayan fashewar sannan babu wasu bayanai da suka nuna ko wani da ya zo wucewa ta gefen titi ya ji rauni sanadiyar fashewar tuni da isra'ila ta ba 'yan ƙasarta umarnin su yi taka tsantsan a babban birnin na indiya majalisar tsaron isra'ila ta ce wata sanarwa da ofishin firaminista minister benjamin netanyahu ya fitar ta ce mai yiwa fashewar yunkuri ne na kai hari isra'ila dai ta umarci ofisoshin jakadancinta da ke sassan duniya da su zauna cikin shiri yayin ake samun karin hararen nuna kyamar yahudawa tun bayan da ta kaddamar da hararen martani akan mayakan hamas a yankin zirin gaza ambaliyar da ta auku a tsakiyar kasar congo ta halaka akalla mutum 22 bayan wani ruwan sama da aka tafka goma daga cikin mutanen yan gida ɗaya ne a cewar jami'an kasar gwamnan gundumar da ake kira kananga tsakiyar lardin kasar ta congo john kabe ya ce ruwan saman da aka kwashe sawo'i ana yi ne ya haifar da ambaliyar ruwan da ta lalata gidaje da dama yana mai cewa tuni aka baza jami'ai don neman waɗanda suka tsira da ransu a ranar talata aka ƙara tabbatar da mutuwar mutum biyar bayan adadin sha bakwai da aka fitar a baya matsalar ambaliyar ruwa da ruwan sama ke haddasawa a wasu sassan ƙasar ta congo da ke yankin tsakiyar afirka matsala ce da ta take da ta shafa ruwa a musamman yankunan da ke karkara. To masu sauraro baki ɗaya a nan zamu naɗe tabarman shirin na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu karfe 8 agogon Najeriya ne je kamar da Chadi wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin nan a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo muku kamar ya kuka ji shi musamman Muhammad Lalo da ya karanto labaran duniya. sai dadi balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu musa charleston ni da na shirya na gabata hawa sharif muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.